بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau bakwai ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karanta littafin kamata kunu yi walla alaikum yau za mu tashi shafi na ɗari da sha shida daga sama na waƙar ƙarfi iza rasul bismillahir rahmanir rahim wa qadabu qasar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi waqtin amma fi fasad siyasi ce haƙiƙa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokaci wanda an mafi al fasad siyasi wanda barna na siyasa ya yadu a cikin al maamurata wato banna na siyasa ga ainihin masarauta wato masarauta na duniya a lokacin nan barna na siyasa ya yatsu a wajen wama kana yuzaki yurakizu Alal islam siyasi wato duk da cewa barna na siyasa ya yatsu manzo sallallahu alaihi wasallam bai kasance yayi tarkizi akan ainihin gyaran siyasa ba to ai tun da yanzu tsarin mulki ba shi da kyau ana gudanar da tsarin mulki kan ainihin nizam na tsagut an gane ko mutane su suke zama su tsara ainihin mulki irin tsari na gargajiya wanda mafi yawan tsarin gaba ɗaya ya yi karo da addinin musulunci amma kuma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ya yi tarkizi akan gyara na siyasa ba na'am alar alar ragami min annas siyasa ta gane jini kamar marra duk da cewa siyasa na daga cikin addini ko kamar yadda ya wuce kowa ya san siyasa na cikin addini amma kuma duk da haka manzo Allah bai yi tarkizi ya ba abin muhimmanci ya yi watsi da tauhidi ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da muhimmanci akan tauhidi fiye da ainihin tarkizi akan siyasa wa ru'ya sallallahu alaihi wasallam lil musharakati fil mulki wato manzo sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi domin yayi tarayya a cikin mulki min kibali kubra ƙorashin fa ba ta bangaren manya-manyan ƙorashawa. manya-manyan shugabannin ƙorashawa sun gayyaci manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ya zo ya yi tarayya a cikin mulki tare da su sai manzo Allah ya kiyata to me za ku ce da irin mutanenmu na wannan zamanin ne ba wanda kusan mulki shine ajandansu idan ya zamanto an kira babban malaminsu cewa ya zo ya bada gudunmawa za a ba shi mukami a cikin gwamnati da kuke tunani da gudu zai shiga ko da gudu zai fada cikin nan zai ga cewa idan ya amshi wannan mukami zai yi gyara amma manzo sallallahu alaihi wasallam gashi an gayyace shi ya ki yarda ya amshi mukami a cikin irin wannan gwamnati din kun gane ko saboda ya san wannan ba shine hanyar kawo gyara ba amma han gane sunna unzur lahu tafsir ibn kathir idan kana so ka samu wannan bayani ka duba cikin tafsir na ibn kasir inda awwal suratul fusilat a wajen farkon suratul fusilat za ga wannan faqad zakara da riwayati fi hada ma'ana zikira wato hakika shi ibn kasir din ko ya ambaci wasu sashen ruwayoyi game da wannan ma'ana ta kharijaha wa tahsin al-sheikh Muhammad Nasir bin Albani yawa ka duba ainihin takrijin wannan tarihi da kuma yanda ainihin babban malami al'allama nasiru dinul albani yanda ya yi tahasinin hadisin ya ce hadisin isnadin shi hasan fi ta'aliki ala fiqh sira a cikin ta'alikin da ya yi ga fiqh sira wa fi ba'd turqiha a cikin sashen hanyoyin ta annahum qalu lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle su kafiran sun ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wa in kunta turidu bihi sharafan sawwadnaka